barkan ku masu kallo kunga yau na fitowa malama mata ko ko kwa jaji <laughs> zindin <laughs> to yau dai zai yi magana akan wata mata da miji <laughs>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 ku maza ku maza akwai wani matsala da kuke samu kusan me yasa wani sa'in kuke gani kamar ba ku da lafiya ba wai ba da lafiya ba ne kuna da lafiya batun daga farko aka samu matsala kuka yi saki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 shaf shaf suna taɓa taɓan nan har ya kai ga mani ko mazi ya fito daga jikinsu kuma za ku kai rilizin ya kuke ji daɗi kuke ji duk duniya ba abin da ya kai shi daɗi haka ma ka zalika mata duk duniya ba abin da ya kai rilizin daɗi to tun yana ƙarami yana wannan abin sannan wannan abin yana yi da sauri suna yi da sauri saboda gudun iyaye kar su kama su to kun ga daga wannan abu yakan bi mutum har girmansa ba wasa nake yi ba <laughs> shi yasa wani sa'in zama ga wani namijin da ya hau matarsa minti ɗaya minti biyu sai ga yayin rezi to wannan abin tun yana yaro tun yana yaro wannan abin da suke yi shi ke binka in ma ba shi ba ne kada ka kama ƙorafin matanka shawarar da zan baka shine ka tashi tsaye ka nemi magani ka gyara jikinka inda dama ita ma ka siyo ka ba ta gyara saboda in kuka yi gyara jikinku ku za ku ji daɗin jikinku kuma za ku ji daɗin zaman aurenku amma in ɗaya baya gamsar da ɗaya to dole za a dinga samun matsala